ra ka gane shahi na 130 so mu zo bitahirihi da shi mamallakin dukiyar da zai wa zakka ya yi gudu da jinkiri nai wato yana bin wani bashi amma marmakon ya an su bashi na sai kiya bashin yana samuwa amma sai ki an su bashi ya bashi canza hannu wanda ya kabi bashi don me kyale don kashe an so shekara ta shi zakka a eh ya lahi su muzo an ka hebatin awo arshin so halilu kenan sai amfani da kafu in kana in ya zamo shi bashi an ka hebatin kamar kyauta na na kamar kyauta wani ce mai wane ce ya ce na gani kana son ka dan samu dan wani abu ga hannunka ba ka da ce ya ce to ka tobe baka miliyan biyar ya ce to mai gida ina zuwa ajiye su sai ki amsa ko ku arshin jinaya muna tare da kuwa arshin jinaya na an kaƙe mai wata gaba an ka amsa mai arashi an ka ceto ya amsa kotu ko mahukumta sai ya kyale su ta ya basu don kai ya amsu su shekar ke da raka sun kai shekarkaru ga hannun wannan ko mata ta an kawa sadaki an kace kudin sadakin ki ce ta sai ta yi dawane gida gidan miji ta ce sadakin aje mata shi mai kishi na ko mijewa mata ta hul'i mata ta mai hul'i wanda an ka ba hulɗin sai ce aje mai ya kyamta an kai shi karkaru da yawa ka gane ko duk waɗanga sun kai jinkiri ga ansuwa don ɗaya kasu yi zakka to mazo la'an mushtaran milkin to kaga wannan duk shekarun da sun kai da hannu waɗancan za a lisa kasa a rufa mazarta wannan ba shi amma la ba za a hidda zakka ba an mushtaran ga abin da an ka sai lilki ne don kiniya da ya ta sai sai ya sai sai shi da ajali amma ajali sananne to shi ma gudu don kashe zakka to mu zo falikullin ya haida zakka dukkan kowace shekara daga cikin shekarkaru amma wasu malamai daga cikin malamai sun ce wannan yana da rauni musarar lilkin ya ce inda bai an so ba to in an so zaka shekara guda ga shi amma sun ce a ali ta kowace shekara ba shi ta to mu zo karatu aw arlin mufadin kaulani wato abubuwan uku na walau farda bi tahirihi in kana an batin aw arshin to wannan hiswa akai la an mulkara lil to ba a huli ajalin fal kullin don fal kullin din yana da ɗan wancan yana bi dan wanga to shi wanga an mushara an rike ne ti to shi adda kaula shi adda abin nan abin nan wasu malamai suka ce yana da rauni suka ce bai da rauni sai ai hakan to amma wa an ijaratan aw arlin mufadin to shi an kawo kaulani da hidda zakkan nan da kuma rashin hidda zakkan to mu zo shi na ai ijara ta an kai da shi kamar misali bawa gare shi sai ba da bayan kan bawa ne ya kai ɗari sai sai ya noma ko yana da motocin jigila suka ta suka ɗauki kaya sai aka samu kuɗi masu yawa ba jara ba to sai marmakon shi amsa sai ba ta canza hannun moracin ta ko shekar ba ɗaya ba ne to sai an so au arlon mufadin ko ko ko gona ne ya samu wata urulla ko wata urula ya samu ga gado ko ko sadaka sai ba ta hannun wani an sun kashe karkaru to shi to shi an kaka kaula ne to mu zo wa haulul mutammi min at-tamani awo shekaran mutammi wato kenan in mutum ya amso wani abu daga cikin bashi yana nan ga hannu ne bai cika zakka ba to sai ne sai an so abin da cika shi to wannan shi an wakka shi da zakka a wannan mutanni yana tamani daga lokacin da ta cika to mu zo la in naqasa ba'da al-wujubi amma bai zama haulul mutammi min tamami in naqasa in abin nan da anka amsa ya tawayu ba da lujo bayan wajen fi ga zakarta abin da zai zai so mu zakka ya riga ya cika yana can ga hannun wani ko dai an so shi ya riga ya kawaya in an ka hada da wanga dai an so can harko bai kai ba to bai kai hawan mutum ba to mu zo to in mutum ya an so abin da ya so a mazakka daga nan yanzu gaba sun mazakkar maqbuba wa in kalla duk abin da ya karbo ya mai zakka ko da ka na cikin bashi ɗari mm-hmm. eh, sai hidda ɗari biyar a ah, yan akwai wannan kusa gane kuma mara rabu sai miƙa mai ɗari biyar yau wata gara su mija wa'in ke talabi na a fa'akar waitara da kullum sila'atan ba a haɗe ishirina فإن باعهما معا أو أهداهما بعد بعد شراء الأخرى زكاة الأربعين وإلا أحد وعشرين ننزع أخوانا أي فإن اقتلا آه. لا أدخل لهم الاقتلاء حوالي ننزع أخوانا إن شيء wa in qita la dinaran idan an ka biya shi dinari ya karbo daga bashi ne sun zo sannan an ka biya shi wani dinari wancan harkon muharram na an ka bashi shi sannan kuma yanzu an ka bashi akhara wani shi kuma farkon watan rajab fashtara bi kullin sai sai da kowanne ya saye da kowanne dinari cikin su silatan abin sai suwa ba a ha kai amma dai malam wanda irin abin ga nashi <laughs> ba a huma hmm, sai ce ba ba a ha a ha sai sai shi ta da 20 wai ba a kulle shi malaka sai ce ba a kulle bi 20 sai sai da kowace da 20 sun ta zan 40 to daya to in ba ahuma ma'an in ya sai shi su gaba dai ba da shira'il ukura a ai ya sai da guda amma bayan ya sai guda sai zakar dinari 40 wa illa in ko sai da ya sai da wata sai wata to za a zakan dinari ɗai an gane karatun ga to bari mu bayani mu dan misali sannan sai mu bada ga dan rubutun da an kai kenan dan yana da sura tara wato yadda al'amarin yake mutum na ka bin bashi sai an ka biya shi dinari guda farkon muharram da al-muharram zuwa watan rajab wata nawa akwai eh. a sha mala abokan a shida na <laughs> eh. awo <laughs> shidana ta hankali ya ce ya ɗauki almaharam na aka koma komawa eh. <laughs> rajab ko sai an ka amsa eh to sai rajab ya zo sai an ka kuma bai wani dinari dinari nawa to da an ka bashi dinari sai sai abin sayarwa da wanga dinari na muharram ya sai da wanga dinari na rajab muna tare ya sai abin sayarwa lokaci guda ko kuma ya saye da na almuharram da an ka ba na rajab kuma ya saye da shi ya saye na farko kamil na biyu ko ko an ka bi da an ka bi da na rajab sai ya saye da na rajab bai saye da na almuharram ba sai daga baya saye da na almuharram to sai ga ana ana na ana kora ana korawa shi na kaji ya ce wa in ba ahuma ma'an aw ihdahuma ba'da shira'il ukhra to sai sai shi su duka kowace sil'a sai sun shi dinari ishirin ishirin ishirin gida gino ogare su zakkal arba'in sai zakkal dinari arba'in to ashe koko da ya sai da na al-muharram da ba sai sai da na rajab to sai sai da na al-muharram dinari ishirin muna tare da kuwa to da sai da na al-muharram dinari ishirin na rajab na nan ba a sayar ba to in zai zakar dinarin ga ishirin, sai ya hada da dinarin ga guda na rajab da sai sila sai shi zakar su a hada na. ba magana riba sai takwas wa ana wa ishirin to to to shi na annan ya an rubuta dinarun fi muharramin fashara dinarun fi rajabin fashara bi kullin أو بإهداهما فاشترى بكل أو بإهداهما ففيه تسع صور نفركو غاشنا إما أن يكون بهما معا هو دي ذنب da su sai gaba dai aw dinaru al ko kuwa sai dinar da farko gabanin na biyu aw sani qabla al ko kuwa sai da na biyu gabanin na farko in ma an yabi a sil'ate ni ma'an ko dai sai da sil'o'in da gaba ɗai au ihdahu ma qabla al-ukhra ko ko sai da guda gaba ne sai da guda dunnan kuna ganin zakkal arba'ina zakkal arba'ina zakkal arba'ina zakkal arba'ina mun gane ko to to ɗaya ku ya isuwa sana ba ta ka daga ta ai to na na bi wannan sura biyar kenan surori biyar na mun zuwa nan to su sannan ga surori biyu wa in ba a wahidatan in ya sai da guda zakka hal'ana wa asalu saniya shi a shi a ahadu arba'ina eh, eh, ahadu ishirina ahadu ishirina sai zakata da kuma asal saniya wa in ba al'akar in ya sai da wanga yanzu na baya shi ko da baya ya sai sai to zakat tis'ata ashara sai zakat dinari goma sha tara ya kai ra'ayi dama baya baya zakat wannan tushe ba ya eh, dina da shirin sai ya zaka dina da goma sha tara eh? sai ya zaka abin da ya kawo muna tare ku to wannan shi ke ne to nan daga wannan duka su ku waɗanga surori guda biyu biyu ya fesuwa zai zaka ida wa ishirina a hada ishirina wanga da cikin muktasar hada ishirina su zakka zakka saboda haka surori tara na sura biyu ishirin ɗaya zai zakka sura biyu zai zakkar ishirin da ɗai sura guda zai zakka sha tara waɗancan surori biyar zai zakka arba'in arba'in arba'in arba'in hmm. don mu gane da hin ko kuma kuskuren su masu hali yanzu ku gane haka

an ci wata zakka da ba a ba so wadon ba ko na aka kwana wadda ba su lafiya da ga Almakallawa Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa, kamin kira wanda zai yi addu'a kada amanta da tafsirin Alƙul'ani mai girma, insha Allah an jima a gidan Malam. da kuma karatun birnin kebe da karatun riyalis salihina ala ce makima ya ba mu ainihin nasara yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a shine malam Manir lakari Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وآتنا وارزقنا wala haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin